Shawara mai kyau ga malamai Dattijan malami masanin hadisi a Sheikh Dr. Ahmad BUK ya ce a lokacin da malamai suka kasa haƙurin a zo gurinsu neman fatawa suka fara ziyartar attajirai da mukarraban gwamnati to lalacewar ilimin addini ya zo kuma kun buɗe kan ƙofar wulaƙanci da ƙasƙanci. ga wani malami can a garin kaduna yana ta cin mutuncin manyan malaman hadisi na duniya yana rushe ingantattun hadisi yana wulaƙanta su yana cewa hadisan bola ne amma malamai da ɗalibai sun kasa masa raddi sai ƙalilan daga cikinsu sun koma suna yin raddi ga wani ɗan siyasa don ya taɓa wasu malamai wanda babu shakka halinsu ne ya zayyano dole a faɗi gaskiya kuma ga gaskiyan nan dr ahmad biyu ke malamin shek jafar ya faɗa ko da yake ba za ta yi wa wasu daɗi ba. Idan ba manta ba a cikin satin nan ne Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya caccaki wasu malamai kamar haka. Garin nan a cikin wa'annan mutane wa'anda da sake ta sukanmu aka waye gari a jihar Kano aka kama su da manya-manyan laifuffuka muna sane da wasu daga cikinsu wanda aka waye gari suka je suka musulantar da waɗansu inyamurai kamun ka ankara sun kama neman su an kai matsayin da aka waye gari su kansu inyamuran nan suke mamakin wannan wani irin addini ne da ike za a zo a irin wannan kuma a zo ana neman su daga baya asiri ya tonu to irin wannan mutane suna nan babu iyaka akwai a cikin su waɗanda suka yi kokarin su kwacewa bayan Allah makarantar da suka gina wasu suke kokarin su kwace makarantu da masallaci da ƙasa inda suke a wannan gurare na al'umma ne na jihar Kano duk irin wannan abubuwa duka mun san su musamman kuma a wancan lokacin da muka zo lokacinmu na fari mun gan su tsirara mun ɗauki motoci mun ba su na aiki sun tafi sun kwace sun sayar da su mun ba su kuɗaɗe wanda za su je su yi aiki sun tafi sun je sun zuba a cikin aljihunsu wannan mutane na son jawo hankalinsu da cewa su kiyayi shiga cikin rediyo suna faɗan abubuwa wa'anda suke na ɓata mu da muke takara a cikin jama'iyyar pdp a jihar nan ko a ƙasar nan kuma kowa imana ko shakka babu za mu ɗauki mataki na tabbatar da cewar mun ci mutuncin sala'ada waje a wannan jiha ko ma a ƙasa gabaki ɗaya sannan kuma wasu daga cikinsu suka fito su ne masa raddi